faɗa ni ne hamisu bala wanda yake da inkiya wajimi yan sanda suka zo ibi suka kama ni da suka kama ni suka suna tafiya da ni sai soja suka bi su suka bude wuta har waɗansu 'yan sanda suka rasa rayukansu da nan suka ɗauko ni suka kawo ni helkwatansu na soja suka yanke mun an kofi da yake hannuna na gudu tun da na gudu ina cikin wuya sai yanzu yan sanda suka sake kamun